an gama da kai ai lissafin dalla dalla kai yi yawwa za a raina hankali dalla dalla dalla dalla bugaggi dalla bugaggen banza bugaggen wufi kai sai baka kawo kudin nan wallahi sai ka kawo kudin Ba ni kai wannan dukan amma ka gani ko gaba ɗaya bakin ka ya cika da jini jini kuma confirm na jinin yake dalla bugagge dalla kai sai ka kawo kuɗin nan fa a to daba ta kwata mana sai ka kawo kuɗin nan kai ka sani fa sai ka kawo kuɗin nan daba ta kwata kai sab yanzu ba ka ba mu wani abu a cikin kuɗin ba ba azumin ba komai da wani abu kai murtala murtala tunda ba kai ka biyan ba a'a ni faɗo yaran banza yaran wofi kullum kana fama kana wahala akan yara amma ba ku san ciwon kanku ba ta kusan na jama'a kai wai murtala ina kake so ka ina kake so ka sa kanka ne na kai ka gareji ka koyi gyaran mota Hyundai ka ka ka ka koya ta inda zan kai ka ka koyi sana'ar da zaka rike kanka ka ki ka ka rike kanka to ka gaya min da na fita neman abin da zamu ci mu sha kai ina kaje kai ina ka je murtala kawai ina masallaci ne bacin ba kai ya ne yake ciwo masallaci nan ba ƙarya kake yi ƙarya kake yi mutumin da ko sallah ma baka yi sannan zaka ce zaka je masallaci me haɗin ka da masallaci kana can je gidan wannan tsohon dan iskan da yake koya muka yana nan yana lalata 'ya'yan mutane au har yanzu kai duk ne ma baka daina zuwa wajen wannan lalataccen ba ko ina ko ya daina zuwa baka tsaya kawo kanka fada ba ko so kake in waye gari ka da kana min kiwon karnuka ko kana sai da su ko to wallahi bari in gaya murtala ni idan ka kai ni bango ba zan tsaya ka samun ciwon hawan jini ba wallahi kana kai ni bango na rantse da Allah wajen kawo zan gume da kai Kaduna tunda can kusa da sojoji yake ka ci gaba da mai wannan abin na san sawa zai su lakaɗa ma dan banzan duka da zai fi yara ba ba ku ciwon kanku ba murtala an kai hakuri da wannan ina na kawo miki kimalaji ɗebowa ne cikin da aka kawo min suna nan jingim wallahi ba na gode na gode Allah ya saka da alheri Allah ya bar zumunci ina shirin dama zan zo gida miki godiya kuma sai gashi kin zo ki to Allah ya saka Allah ya bar zumunci kin san gogon ki ya muka yi da shi ai tun da na ce masa yau idan bai ka naman nan cikin gidan nan ba Allah sai dai mu sha ruwa ba zan girka komai ba ya sa kafa ya fita har yanzu bai da cikin gidan ba haka ake rayuwa wai hadda wani cewa ke na fuskance ki sa'ada ma ashe ba dan Allah kike tare da ni ba dan saboda dai da da nake da shi nake kin zauna shiru ashe haka halin keke nace ga gaskiya sai in ce ba haka ba mata suna can suna ta abin da suka ga dama a gidajen mazan su ni nan ka ban na ta fama da fara da mai da yaji wallahi shi yasa nace ya tafi wa ya gaya masa ka gabas yake abin da nake so da ke karki yadda wallahi idan ya kawo miki idan ya dawo ya kawo miki naman saniya yanzu in kin ji da tauri ce masa ya mayar akwai na rago ragon ma fa in ya tsufa kin san can kalanzir yake sosai ma ya kawo miki dan mai dan lauci lauci yau iya kawo miki naman nan mai lauci gobe kifi gaskiya jibi in kin ga dama na gongoni don wallahi da kuɗi a gogon su duk namijin da kika je yana ce miki babu babu baki iya ansa a kunkusan sa bane suna nan suna sauke da kuɗin a jikin su za su zo su ce miki wallahi babu wallahi a baki ke kuma kina nan kina ta kodewa na ga alama balaraba dole a baki professor sanin maza domin kin san su ciki da waje ni fa darasi zan zo in dauka dan biro da takarda zan dauko yanzu ki dinga lissafa min yanda halayyar sun nan suke wallahi saboda ni ma na daina daga mai kafa kin san me nake so da ki wanka zaki ki mai kayan ki ki saka jan baki ki do sano dan kwalin ki ki tashi ki je ki same ni in kufe miki duk wasu abubuwa ni fa cewa ake wajen bokaye nake zuwa mm. nake mallakan mijina nake meye meye kin san yan gulma ni kuma ba inda nake zuwa kawai na san inda nake shiga in fita do wallahi ko aski yayi ko ko gado na zai hausa yayi kwalkwabo yanda suka tsufa ke ma haka zaki koma bari in je kuma ki daina girki da man man gyaɗan nan ki koma na kanti na kanti zai rika siyo miki to insha Allah don wallahi in kika ga namiji baya ba mace kuɗi ko baya tana cewa baya bata yana ko baya kawo mata abin da take so wallahi bata iya karba ne na yadda fa da magana indai kin iya karba ba abin da ba za ki samu ba da kuɗin agugun su ba sa bayarwa to kai kuma ba a ganin ku sai an zo inda kuke ake ganin ku ke ne kika wasu kiyan ba gashi yanzu tun inda na fi nemo ni kin zo kin ganni ba yanzu ya ake ciki me labari <laughs> To ya aka yi ne? Wallahi dubu biyar nake so ka bani. Dubu biyar? Wannan ba matsala ba ne ba. Dubu biyar Allah na tuba ke kin san akwai kuɗi don kuɗi to amma ya za a yi. To kai yanzu wato ba za ka bani dubu biyar ba sai ka wani abu da ni da wannan azumin ma? A to ni ba sai ki nuna min da ke cross a wuya na ba ko daga cikin kika na fito. Ni ma ina azumi kawai ki aje magana azumi a gefe in an sha ruwa mu ja To yanzu yanda za a yi kawai ka bani dubu biyar in bayan sallah sai mu haɗu. ki dubu biyar su kutum in baki kawai wani bayan in kuma kika mutuwa ya zai biya ni kuɗi na. Oh, wato ma fata kake ma in mutu kenan ko? A to ai alam misali tun ba ke ce da gobe ba koya za ki iya wucewa yanzu kawai in na ɗauki kuɗi na na baki. Kawai duniya duniya ne kawai to yanzu dai ba za ka bani dubu biyar ba ah, wallahi ba wannan magana yanzu shi ke nan tsayina da kai babu alkhairi ba za ka iya bani dubu biyar ba sai kai wani abu da ni duk wanda aka baki gaskiya ka bani mamaki gaskiya abadan Allah to shi ke nan dai ba za ka bani dubu biyar ba shi ke nan ni ba zan shige gida yawa ah, bayan dan kwarye-kwaryen bincike da ni a game da ke kamar yadda addini ya gabatar to na ji cewa ina son ki idan halayyar ki da duk tarbiyar ki ta mun kuma ina son aure ki to yanzu abin to abin da rage yanzu ban sani ba daga gare ki ko akwai abin da ke so ki faɗa mun dama alhaji wata alfarma guda ɗaya nake nema a wajen kan bismillah muna faɗa ina da yara guda biyu mace da namiji shine nake so da Allah ko za a bani in rike guda ɗaya macen a hannuna wannan ai ba wani abu ne ai ƴaƴanki kamar ƴaƴana ne ba matsala ki zo da macen kuma na ga yanayin kammalu da yadda kika man da tareriya da jin daɗin zama da ne da ke shi ma namijin sai mu ɗauko shi mu haɗa a duk yi wa kai ne babu damuwa karki damuwa sai dai ku yawa kasancewar kin gani da ke ba yara ba ne balle a tsaya ana wani gutsur soma bikin namu ba na so ya wuce sati ɗaya dai zuwa sati biyu kawai a yi a gama da sa rana da aure da kama. na za ka je? Daga ka fito sadaf sadaf abinda baka saba yi ba kai kofar gida zaka fita. Eh kuma mun yi da kai yau kuma ba za ka fita ba. A'a ai da ban yi da fita ba. Amma na duba da irin nauyin da ke kai na kamata in je sauki shi. Kin san um, jarmai akwai kudin sa abuja saboda naira dubu tamanin. Shi ya sallama da ni kuma mutukar ban baci kudin nan ba to babu shakka zan fuskanci matsala. To shi ne yasa nake so in je in ga yaya za a yi ni kuma ko dubu goma ne ta gidan nan. Yanzu fa nake ji yanzu fa kake ban ba ni ban san fa ana yi ba. oh ban san wani jarumai ba oh baki masani ba ikon Allah to da da wasu ke kin fi kowa sani ai irin kuɗin da muke kashewa a cikin gidan ai kin san ba na bane ne kin san kuɗin mutane muke hawa kansu kuma zai ga mun cewa baki sani ba dama ka auro ni a cikin gidan kenan ka aje ba ba cin daɗi ba cin nama ba komai kawai an auro mu ta sa aje a ka zo ka aje ne kawai zama maka fulawa shi kenan ni kuma ni auro ki na auro karamar hukuma sai ni ga tafa mun tafka asara ai ni na fi karamar hukuma wallahi na fi karamar hukuma to shikenan mun dai lissafi ya kama zaki magana kin ni san dai halin jami'in baki ji labarin jami'in kin san halin sa zaki ji labarin sa mutum ne ta kadaje in ba samu masa kudin sa ba akwai matsala da haka zan fita in ba samu kudin sa ba za mu zo mu ɗora lissafi abinda nake so da kai idan ka fita nama ka siyo min nama ka kawo min gidan nan kuma ka sake lalubo min wani duk wani abin daɗi da ke ɗakin nan ya ƙare da abin da kuma kuma kar ka daɗe don ni ban yarda da kai ba ma zai yiwu wata ce ma za ka ibi kuɗin ka kai mata ka zo ka sauya sunan ka ce mai wani jarumai ni ban san wani jarumai nama ko nama shi da ya kamata ki koma gidan zu da yi saboda na fuskanci baki da dama wajen cin nama ma ni da za ka kai ni gidan zu ma ai gaba ta kai ni ko kallon ka da nake ma ai gara ma wanda yake gidan zu a kawo a kawo jarmai yaya gida dawa dai dawa dai dawa ka ci kayan kowa Allah ya bada sa'a yi mana <laughs> <laughs> Eh, na mutum duniya. Dawa ka ci kayan kowa. Ba malam, kullum ina cikin kota kwana. A lahira ayi balas ba. Ah, eh, dawa ka ci kayan kowa, a lahira ayi <laughs> Allah Ya gida. lafiya Ka bata baddar mai. Haba. Bari wato ka san lokacin azumin nan. Eh. Ba ko da yaushe nake fitowa da wuri ba. Ta eh, kuma harkar jama'a lokacin da ana shan ruwa jama'a masu kawo kuɗi masu karba. Kwari kuwa. Ai ne ka san matashin banki haka nake. Ƙwarai kuwa. Ƙwarai <laughs> kuwa. Masha Allah. Yaya gidan? Ah lafiya kalau. Alhamdulillah. To. Ah. Ai ka tara kuɗi. Yanzu ma shine na zuwa ka karbe su yanzu nan. Har dubu tamanin? Ai ƙwarai kuwa. <laughs> Kai a ka tara kuɗi gaskiya lawani. Turko musu. Eh. A'a. Ah, ah. Yaushe ba? Yanzu nan. Haɓa ta Allah jarmai. Haɓa jarmai. Ya kai na gani kamar mai dabara kuma ka nima kika zama kamar salin alin. Ban gane salin alin ba. Ah, kai ba ga tsarin yadda yake bane? Me ya tsarin yake? Ka safa sani fa. Ita wannan harka kuɗi Eh. ba fa kaman wato farauta bane da in kafa zaka je ka samu ka tada zomo inda kike da bukata ka make shi ko gafiya ka bige ka dauka mm. sha'anin kuɗi mm. akwai akwai nutsuwa cikin sa mm. saboda haka wannan kuɗi naka dubu tamanin hakuri zaka yi dole kaga nan abin da yace duk mutumin da ke da bukatar karbar sa bayan ya ajiye akwai bukatar wato zai sanar da shi kansa gurin ajiyar kwana bakwai cuf kafin ka tambaye kuɗinka. ka idan kuma ka matsu ka duba sashi na uku lamba wato doka sashi na uku sakin layi duk a cikin dashi adashi cikin adashi kana sakin layi shine in abin takura tai takura kwana shida to ni yanzu a ba kudin ka to ni a takura nake to kana fara shirki ba ba rubutun yanzu yanzu ne a ba ni yanzu ka shiga sakin layi no no no no eh sakin layi ne na uku kana sakin layi ina akawu na ka tabbatar yanzu shida ka ajiye ko bakwai yanzu din kai a ina kake tunan a matsan nake ni yanzu ko ko yanzu zaka bani kana shida kana sake layin shida to ina akawu ga jin kai kai gaggawa kudin nan nawa eh shida tana yi karfe mm. shida na cika eh kwana shida na cika a kusan kwana shida ma kai da auna baka kai kai kai me sai miki da muka awa shida zan baka ko baka buga zan kudin haba da Allah ya mutane suke tsari irin wannan ne to ni dai yanzu eh. a tabbaci hakika kwana shida suna cika eh. a kawo kuɗi na a bani to barka ji kuma karshen layin abin da ya faɗa daga eh. nan kuma akwai karan tsaye haka shi ake kira wannan karan tsayen karamin kashi idan ba kuɗin dole ka shiga karamin kashi sai a kuɗin san hadu karamin kashi kenan da ka faɗo cikin babban kashi ne za a iya samun kuɗin to kana karamin kashi to Allah ramu da karamin kashi a ka amu amu ka san ko a kotu ka ji da kaji ya ce karamin kashi eh to kashi kaza kashi kaza yi mu ba kashi kaza ne ba gudun ka ne a nan gurin eh, a kotu nace maka eh a kotu eh wallahi ko tsaya kai gaban gaban gaban mai girma sarki sarki yola kana jin ya ce karamin kashi to ka gama yau a to cikin cikin to ai mu ba ba ki sai doka kamar in yazo ta zai shi ma riki shi to to shi Billahi la ilaha illa kai to shi kenan yanzu dai eh. kwana shida na cika eh na kai kwana shida in ba a samu kuɗi dole ka dole ka shiga cikin karamin kashi wallahi ka ban kuɗin nan a to magana ta kare ta samu kar a zo ni ban shiga sakin layi shida ba kai ka shiga shida a ni magana shida ai na ga maka yanzu ma akwai karan tsaye in ba kuɗin ba samu ai dole ka shiga karamin kashi ya zan yi da kai har ka nake ni banki ne ni ai ka san tsari na kuma ka zo ka bani ko baka san inda banki yake bane baka sani bane ka tawo da za ka sare ni wa wa kawai ka tsamanin farauta ne kudin za ku buge gafiya ku buge zomo da 'ya'yansa ku bar 'ya'yan ku ɗebe ƙarya ne wallahi